أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yanwa musulmi mu ƙara godewa Allah maɗaukakin sarki da ya sanya mu cikin jama'a masu ƙoƙarin tsaye da sunna da kuma kauda kan waɗanda suke so kan ƙungiya kuma gaskiya kamar yadda ya faɗa duwanda ka je yana to takaituwa da waɗannan abubuwa guda biyu su ne addini duk lokacin da wato da kake yi ya zamanto baya da hujja baya da wata makama ta shari'a daga alkur'ani da sunna to gaskiya kuma an samu hasara hakanan wani abu da ka guje masa alhali ba alkur'ani ne da sunna ba ya wajabta a guje masa ko ya yadda a guje masa to nan ma kuma ba ana cikin hasara saboda haka sai a rika neman taimakon Allah ni abin da nake so na ja hankalin yan uwa ne kun san shaidan wato baya barin mutane su huta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta cewa yana gudana wato cikinmu kamar irin yadda jini ke kai kawo cikin jijiyoyinmu kuma kun san irin yadda ya ta kai kawo har ya fidda kakanmu annabi adam alaihi salam daga aljanna muka dawo inda muke yanzu to saboda haka shaidan ba barin mutane shi ya yasa kowane lokaci musulmi ya yi ta roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da shi ya taimake shi ya tsaya bisa daidai addu'an nan ta ihdina siratal mustaqim tana da muhimmanci kusa a cikin suratul fatiha wannan addu'a ta zo kuma tana da muhimmanci sosai Allah ya ce ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله مدوكاكين سركي يا كويا من الدعاء مهمة kuma muna maimaita ta cikin sallolinmu domin surar fatiha kun sani farilla ce cikin kowace sallah ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu as-sirata hanya al-mustaqim wacce take miƙaƙa siratal ladzina an'amta alaihim hanyar waɗannan da ka musu ni'ima annabawa manzanni salihai shuhada tsaron mutanen kirki ghairil maghdubi alaihim wato banda hanyar waɗannan da aka yi hushi a kansu wato wanda Allah ya hushi a kansu mutanen da Allah ya hushi da su sun san gaskiya su eh, gaskiyar manyan mutane da ko mafi ya shahara wurin shiga wannan sifa su ne yahudawa haka masu tafsiri suke fassara wannan aya wadda hakanan haka nan banda hanyar waɗannan batattu waɗanda suka shagala suka gafala har shaɗan ya ɓadda su mutanen da aka fi siffanta su da wannan siffa ko wanda suke shiga cikin wannan siffa bi darajatul ula su ne nasara su ne kiristoci to wannan addu'a ta Allah ka shiryar da mu ka tabbatar da dugaduganmu a kan daidai a kan astiratul mustaqim astiratul mustaqim shi ne riko da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam. wannan addu'a tana da muhimmanci sosai idan kuka dubi tarihin ahlul kitab banu isra'il akwai lokacin da Allah madaukakin sarki ya umurce su da su je baitul maqdis idan sun je baitul maqdis suka je bakin garin lokacin da za su shiga garin su rika cewa hitsa faɗi wannan kalma ta kunshi addu'a tana nufin Allah maɗaukin sarki ka kankare mana kurakuranmu ko ka yafe mana zunubanmu amma ta suka musanya wannan kalma shaidan ya suranta musu cewa ba haka ya kamata su faɗa ba suka gamsu suka faɗi wata kalma mai kama da wannan ko habba ko himba wani abu mai kama da wannan kamar da masu tafsiri suka faɗa wannan ya faru da bani isra'il mutane annabi musa a zamanin annabi isa alaihissalam su ma kuma bani isra'il da kuma sauran jama'a da suka shiga cikin addinin ku duba su ma yadda suka yi maganar farko da annabi musa annabi isa alaihi salam ya gaya wa isra'ila wanda aka aiko shi cikinsu ko ya gaya wa nasara umuman maganar farko ita ce ni bawan allah ne ƙahala inni abdullahi آتاني Abdullahi إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ألوك تندى نانا مريم تهدي النبي haifi عليه السلام tana ɗauke da shi yana ɗan jaririnsa tun da ta zagaya bayan gari sannan kuma yanzu ta dawo da ɗa hankali dai a tashi saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya gaya mata ga yadda za a yi kata yi magana idan aka tambaye ta ta nuna yaro insha Allah yaro zai bada amsa kamar yadda kissa ta zo cikin suratu maryam kamar yadda aka sani lokacin da ta yi ishara zuwa ga ɗanta annabi isa kuma suka ce ato kai bai kallon man kana fil mahadi sabiya kaka za a ce yaro da ke cikin makara na jariri ta kaka za a ce zai ba mutane amsa ta kaka za a ce zai yi magana abinda ya ce inni abdullahi ataniyar kitaba waje alani nabiya lallai ni abdullahi bawan Allah ne ni din nan bawan Allah ne da Allah maɗaukakin sarki ya bani littafi mana Allah ya aiko ni zuwa gare ku menene nasara suka yi menene kiristoci suka yi sun juya wannan manufa na'am sun juya wannan manufa an wahayi gari kiristoci a gurinsu yanzu in ka ce annabi isa bawan allah ne sai ma sai faɗa da kai aka sun haka yanzu suka ɗora wa kansu suka kira annabi isa ɗan allah suka kira shi wato na ukun uku wato su ɓangarori uku da suka haɗu suka yi allah kai suka kira shi allah gaba ɗaya kamar yadda ya zo cikin suratul ma'ida wannan akasin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi isa da shi zuwa gare su akasin abin da annabi isa alaihissalam ya gaya musu to haka shaidan yake wa mutane ko mu wannan al'umma al'umma islamiyya idan ka dubi babbar musibar mu wace ita ce bidi'a? muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tausaya wannan al'umma wanda suka riki bid'a daga cikin mu suka mai da bid'a ita ce daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dawo da su ya cusa fahimta ya cusa girmama sunna cikin zukatansu su dawo su yi addinin nan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce a yi shi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya bayyana cikin hadisansa sun akasa mu ma wannan al'umma abinda ya faru kenan ku rika sauraron yan bidiya ko ina babban yanzu abinda za ku ji suna magana a kansa shine son annabi soyayyar annabi da wuya ka ji yan bidiya suna cewa muhimmancin bin annabi yana da wahala ba za ka taɓa jin wannan lafazi a bakinsu ba sai nadiran amma kullum za ka ji suna ta maimaita cewa mu masoya annabi ne aiwa ne masoyin annabi ne da sunan soyayyen annabi din nan za a ga cewa mai shan giya yana shan giya a matsayin yana son annabi domin sau da dama za a ga saurayi ya sa kwalbar giya a gabansa yara ta yi hoton ibrahim yas a wuyansa ga tasbaha daure a hannayensa yana shan giya kuma shi masoyin annabi ne ba a ganin wannan? ana gani muna gani so da dama za a ga cewa an haɗa maza da mata ana rawa kuma wajen waɗannan masoya annabi ne mutum zai yi rawa da sunan cewa yana so annabi sallallahu alaihi wasallam za ka ja hadisi ingantacce mutum ya ce ƙarya ne in ka tambaye shi mai hujjar ka ya ce wannan yana nuna ƙiyayya ga annabi don shi masoyin annabi ne ba zai imani da wannan hadisi wannan musiba ce babba alhali wannan lafazi na soyayya wani abu ne da yake cikin zuciya mu ba maganinsa wannan wani lamari ne da ke ɓoye shi ko addinin musulunci yana tarkizi ne kan abubuwa wanda suke bayyane wannan shi yasa aka ce za ka shiga musulunci da kalmar shahada in kalmar za ka shiga musulunci ba za a ce ma kawai so annabi ba ba ba haka za a gaya maka ba za a lankana maka kalmar shahada abinda harshenka zai hurta wani ya ji in ka yi wannan sai a ce maka ka yi sallah sallan nan wani aiki ne da kai kanka kana yinsa kana jin kana yinsa kana ganin irin ayyukanka mai ganin ka yana ganin irin waɗannan ayyuka ga aikin hajji ga irin su ba da zakka da sauransu ga irin su jihadi sauran abubuwa sanar da zumunta da sauransu amma imani wani abu ne a cikin zuciya duk wanda zai dubi nassoshi na Alƙur'ani mai girma ko na hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai fahimta kawai abinda shari'a ta ce game da son Allah ko son annabi shine kowa ya tabbatar da cewa bai so wani ba shi kansa ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani nasa bai so shi fiye da yadda yake son Allah da manzon Allah ba wannan ka'ida mutsarida ce a cikin alkur'ani a cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yana cewa qul in kana aba'ukum wa abna'ukum aha alarama ta to a ɗan ƙara min minti minti kaɗan a wannan aya a cikin eh, suratul tauba a wannan aya ne za ga cewa a ƙarshe Allah maɗaukin sarki na Allah na cewa qul a kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tarawunaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi har zuwa ƙarshen aya abinda zamu fahimta a wannan aya shine duk yadda za ka yi ka tabbatar da cewa baka da wani abu da kafi so cikin zuciyarka wato fiye da Allah da manzonsa ba a haramta maka son duk abin da shari'a ta halatta maka kaso ba amma son da za ka yi wa komi ya zama to yana ƙasa da son Allah da son manzonsa abinda kawai musulunci ce kenan game da son manzon Allah da kuma son Allah maɗaukakin sarki amma ayoyi da yawa ne hadisai da yawa ne suke wajabta biyayya wa Allah da kuma biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama daga cikin suratul suratu al-imran da suratul nisa da suratul ma'ida da suratul anfal da suratul nur da kuma suratul mujadala da suratul tagabul za ga cewa ana cewa ana umarni wa laha rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah kuma bin Allah da manzon Allah nan shi ne Allah ya sanya a matsayin alama da ke tabbatar da soyayya domin haka yi ta cikin suratu abin nan eh, eh, alu imran in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuntum tuhibbuna Allah ga gaya musu in har kun kasance kuna son Allah har dai kuna son Allah da gaskiya to ku bi ni ma'ana bi na da za ku yi wato bin annabi Muhammad kenan da zamu yi shi yake nuna cewa muna son Allah taban son Allah zai lazimci son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma kuma yanzu shaidan ya kauda hankulan yan bid'a sun bar wannan jauhari sun bar wannan ka'ida maimakon su yi gadara da cewa mu mabiyan annabi ne ba ma ƙetare maganar annabi mu masu riƙe da sunnar annabi ne sun koma suna cewa su masoyan annabi ne su saba umarnin annabi su saba umarnin Allah cikin alkurani su saba umarnin Allah su saba umarnin annabi cikin hadisi da kuma sunan cewa su masoya annabi ne sallallahu ta'ala da sallam ina fata wa musulmi don Allah a yi tunani kan wannan kuma a ja hankulan dukkan yanwa bukatanmu shi ne a gudu tare a tsira tare wallah wannan yan bidiyar ba na so zaman to ɗan bidiya har a dai lahira gaba ɗaya wala ina so ne du'a mu haɗu mu gudu tare mu tsira tare yadda ake sallah tare da su a masallatai da sauransu ake azumi da su muna so mu je aljanna gaba ɗaya. amma fa wannan ba zai yiwu ba matukar ba su bar wannan hanya ta sabawa annabi da saɓawa Allah da sunan cewa suna son Allah ba ko suna son manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam muna fata Allah madaukin sarki ya taimake mu har kullu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kinta wannan program da aka zo aka gabatar da shi na kwamitin da'awa da kuma aikace aikace da za a ci gaba da yi gobe na dashin itatuwa da sauransu muna roƙon Allah madaukin sarki ya sa duk ayi a gama su cikin nasara Allah ya bunƙasa wannan da'awa saladiya. wannan da'awa ta annabi sallallahu ta zuwa ga sunnar annabi sallallahu ta'ala sallam hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin